الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al'imamun barbahari rahimahullahu ta'ala inda darasinmu da ya gabata a satin da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na arba'in da shidda kenan yau in Allah ya so <clears throat> za mu hara da farkon darasi na arba'in da bakwai <clears throat> darasinmu ya dakata a daidai gaba da shi malam ya yi bayani dangance da abin da ya shayi daraja da martaba da ɗaukaka da muhibba ta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wani abu da yan waru a tsakankanin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam to ba a ba mu dama ba ta ambatar su in ba da alkhairi ba wannan shi abinda malamai ka mana a daidai inda muka dakata darasinmu na arba'in da shidda. Yau insha Allah za mu hara farkon darasi na arba'in da bakwai. A daidai gabar da shi malam yake cewa, wa'iza sami'itar rajula idan ka ji wani mutum ya fa'alu yana yin suka alal asari akan hadisai aw rudul asara ko yana mai da hadisai yana suka hadisai ko in an zo da hadisai yana shi su bai karɓa. aw ridu gairar asari ko kuma ya ce shi yana nufin wani abu da ba hadisai ba shi ya sha mai kai to malam sai ya huta shemu ya ce to himu, ka tuhumce shi alal islami akan musulunci bayan ka tuhumce shi akan musulunci wala ta shukka kuma bayan hakanan kada ka yi shakku annahu sahibu hawan cewa shi wa ma'abuci biyar son rayuwa ne mubtadi'un kuma bayan nan ka san cewa ma kai shi wa ma'abuci bid'a na kaga kene yanzu ka san matsayi ne mai suka sa hadisan manzon Allah ko mai mai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma wanda ke nuyin wani abu da ba hadisai ko hadisi ba in ka ce mai ga hadisi sai cewa, ni ba hadisi ya sha min kai ba to ka sani kakkai shakku cewa wannan ma'abuci son raina kuma ma'abuci bid'a wa alam anna jawra sultani sai malam ya ce ka ya kai dan uwa a cikin musulunci zaluncin shugaba layun kisu bai na ƙasa faridatan min fara'idillah bai na ƙasa wata farilla daga cikin farillolin Allah Allah tittara da ha wadda Allah ta'ala ya farganta ta ala lisani nabihi ga harshen annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jauruhu ala nafsihi idan har shugaba ya yi zalunci to zalunci na yi yana akan kansa wata ɗau'uka shi kuma ta ɗau'inka da za ka yi wa ruke da da'a kada za kai ma'awu tare da shugaba Ka ɗa'a da'a yi biyayya kana yin su ta cikakku insha Allah ta'ala in Allah ya so abin niyya nan in ji malam kana yin aljama'a kana yin sallar jam'i tare da shi shugaban zalincin shugaba ba zai hana kai sallar jam'i tare da shi ba zalincin shugaba ba zai hana kai sallar juma'a tare da shi ba aljama'ata wal jum'ata ma'ahum shugabanni masu yin zalunci ga waɗanda suke jagoranta ana yin sallar jam'i tare da su ana yin sallar juma'a tare da suwa wal jihada haka kuma idan ta kama zuwa yaƙi aljihada zuwa yaƙi shi ma sai a ce tare da su a matsayin tsunami na ainihin shugabanni wa kullu shai'in min at duk wani abu wa kullu shay'in dukkan wani abu min at na da'o'i fasharikum fi duk wani abu da za a yi na aikin ɗa'a. zaman shugaba azzalimi to bai hana ka yi tarayya da shi a wannan aiki na ɗa'a. Balaka niyyatuka, kuma ka tana nan tare da kaya, kamar wanda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, uwar mine Aisha Allah ya ƙara mata yadda. ta ce wasu mutane za su zo da niyyar ruguza ɗakin kaba har sai sun kawo wani wuri da ake ce mabaida sai Allah ya sa a halaka su su halaka sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tadda kowa a akan niyya ce uwar mu mumine ta ce ma sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda ba da su ba su ba da su ba ba wannan abu suka niyi ba wasu kuma kasuwanci suka yi sai Allah a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya kusafu bi awwalihim wa akhirihim za a share na warkonsu da na ƙarshen su sun mayu a suna sa'annan bayan an an shahe su ya da kowa alaniya ce akan niyoyinsu kenan yanzu nan babban abin da ya kamata mu gane niyya tana da muhimmanci kuma niyya tana da tasiri da haka kenan kamata ya yi ga kowane mutum musulmi ya zama niyya ta niyya ce mai kyau niyya ta niyya ta wadda yake wato ta kwarai mai kumsa mugun abu ba a cikin rayuwarsa ta To sai malam ya ci gaba yana cewa wai idza ra'aita rajula idan ka ga wani mutum ya yad'u ala sultani yana yin baka addu'a da shugaba idan ka ga mutum yana addu'a baka ga shugaba fa alam ka sani ya kai wanda ake magana da kai annahu sahibu annahu sahibu hawan wannan wa shi ma abuki son raina duk wanda kaga yana yin baka addu'a ga shugaba to wannan ma abuki son raina aka malami ya yi bayani ya ce wa idza ra'aita rajula idan ka ga mutum ya da'uli sultani yana yin addu'a ta kwarai ga shugaba bisalahi da zama ne gyararre ma'ana yana addu'a na Allah ya gyara shugaba ko ya gyara shugabanni ba alam ka sani annahu sahibu sunna wannan ma'abuci sunna ne insha Allah liqauli al-fudail bin iyad saboda cewar da fudail dan iyali yayi law kanat li da'wa laukanat li da'awatun mustajaba inda a ce duk addu'ar da aka bani wanda zan yi a karɓa addu'a ta ƙwara guda ma ja'altuha illa fi sultan to da ba kai na zan yi ma wannan addu'a ba da ce ni abinda an ka bani dama addu'a ƙwara guda zan yi kuma addu'an nan ta zama karɓaɓɓiya to hakikatan ba zan yi na wannan addu'a ba zan yi addu'ar ga shugaba Ila aka ce lahu gare shi shi alfudail bin iyam ya aba aliyin ya kai baban aliyu fassir lana haza kai muna bayani fassara muna wanga bayani mi abinda an ma'ana qala idza ja'altuha sai ce to abin da ya sami kan wa kaina addu'a inda ya yi ya zama na addu'a guda ita an ka bani dama in yi kuma in na yi ta za a karɓa mini to ba zan yi makaina wannan addu'a ba minsa sai ci gaba yana bayani ya ce za da addu'a idan nisanya ta fi nafsi da ainihin kaina lam ta'udni ba za ta dawo min da komi ba wa da addu'a bis sultan amma addu'ar ga da an ta bani dama cewa ƙara addu'a guda zan yi a karɓa to idan nissa ta ga shugaba ma'ana ni ma shugaba wannan addu'a a salahi, game da cewa Allah ya gyara shugaba fasalaha mai salahin ibad ya Allah ta'ala ya gyara shugaba sai Allah ya gyara bayi a dalilin gyaruwar shugaba wal biladu garuruwa su gyaru a dalilin gyaruwar shugaba ba umarna, saboda haka sai aka umarce mu anna da'uwa mu yi addu'a lahum ga shugabanni lissalahi da yaruwa roƙi cewa ya Allah ka shirya muna shugabanninmu ya Allah ka gyara muna shugabanninmu ya Allah ka kebo mana shugabanninmu ya Allah ka tarbo mana shugabanninmu ka aza su ga abin da zai amfani musulunci abin da zai amfani al'umman musulmi ya Allah kada ka bar su da dubarar su Allah ka aza su ga dubarar da za ta amfane su ta amfani musulmi ta amfani musulunci wai idan Allah ta'ala ya karbi addu'a sai zama sun amfani musulmi idan kuwa mune musu bakar addu'a mune musu mugunya addu'a sai su ƙara gigi cewa su ƙara wahalar da mu su ƙara jewa mu cikin kunci da wahala saboda haka sai aka umarce mu da yi musu addu'a na Allah ta'ala ya gyara su ya shirya su ya maishe su a kan sawaba walam umar an nad'u alaihim ba a hore mu da cewa mu yi musu addu'a baƙa ba wa in jaru wa zalamu ko da sun yi zalunci sun yi ha'inci to ba za mu yi musu baka addu'a ba na cewa Allah ya halaka su ko Allah ya la'ane su ko mu yi musu wata addu'a mai kama da haka li'anna zulmahum saboda zaluncin shugabanni wa jawrahum da ha'incin su ala anfusihim yana kan kansu wa salahahum li anfusihim wa lil muslimin amma idan Allah ya gyara su Allah ya shirya su wannan sai ya amfane su kuma ya amfani al'umman musulmi da haka kenan lalle ne mu yi addu'a ta alheri mu yi addu'a ta albarka mu yi addu'a ta bidan shirya ga shugabanni ba addu'a ta bidan musu halaka ba ba addu'a ta la'antar su ba ba addu'a ta tsine masu ba wai za ra'aitar rajula malam ya ce idan ka ga mutum ya ta'adul fara'ida yana yawan yin sallar farilla fi jama'atin a cikin jam'i in ka ga mutum yana yawan yin sallar jam'i a sallar ta farilla a cikin jam'i ma sulɗani wa gairi tare da shugaba ne ake yi ko ba da shugaban ba fa'alam annahu sahibu sunna ka duk wanda ke gwagwarmaya ta gani ya samu sallar farilla tare da jama'a masallaci to ka san wannan ma'abuci sunna na insha Allah ta'ala in Allah ya so wa idza ra'aita rajula idan ka ga mutum ya tahawanu bil fara'ibi yana wulaƙanta. sallolin farilla fi jama'atin kaga shi yana wulaƙanta sallar jam'i bai yi tare da jama'a sai an yi sallah an ƙare sai zo ya sallah shi ɗai ko kuma sai an kabarta sallah saura raka guda ya zo ya bi ko saura raka biyu ya zo ya bi kuma babu wani uzuri ko da ya kasance yana yi ne tare da ainihi wani shugaba da fa'alam annahu sahibu hawan zan wannan shi na amma abuci me ya son rayuwa don haka su masallatai na Allah Allah ta'ala ya yi bayani akan abin da a dalilin yin masallatayya a cikin alƙur'ani cikin suratul tauba aya ta goma sha takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma ya amuru masajid Allah kawai waɗanda suke rayar da masallatayyan Allah man amana billahi wal yawmil akhir Me raya masallaci to shine wanda ya imani da Allah da ranar layara wa aqama salata wa ata zakka kuma ya tsaye da sallah ya bada da zakka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci abin da ya shayi mutumin da zuciyarsa take a rataye ga masallaci ko yaushe babu abin da yake jira in ba sallah ba da lokaci ya yi za ka gane shi ba abin da ya sa gaba bayan zuwa ya yi sallah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci wannan bawan Allah a cikin mutane bakwai wa'yanda Allah zai masu inuwa a ranar da ba inuwa sai inuwar Allah, inda annabi ya ambace shi a hadisi cewa wa rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid da mutumin da zuciya ta take rataye ga masallatayya shi kawai zai gangara ya ce masallaci don mi don ya yi sallah wadda alama ce ta imani kuma alama ce ta ahalus sunna wanda ke wannan ɗabi'a yana da alamu na ahalus sunna wal jama'a Me ko kaurace ma masallaci bai tsayawa ya sallah tare da musulmi yana maganin al'umman musulmi ba akan gaskiya suke ba wannan don haka shi ba zai ma ya yi sallah da su ba wanga babu makawa shi na wanda ke rabuwa da jama'a ta al'ummar musulmi wanda ka saba ma Allah da manzan Allah shi ya zama sun kuyan wancan na warko da aka ambata wanda abin da ya sa gaba yin sallah ta farilla tare da jama'a a masallaci ko yaushe saboda haka za ka samu masu karkata da kuma karkatattar fahimta wato ba su kusantar masallatayya ba su yi sallah tare da musulmi a'a wani ma yana gani in ma ka zo kayan sallah masallaci kamar ma ka ɓata ma lokaci kanka lokaci ne kawai nisa ba ka yin sallaka ka eh? nisa ba ka yin sallar ka ma kai dai ba sai ka zo masallaci ba bashar ka kashe fitila kashe na ciki yawa to me kenan kaga zuwa masallaci abu ne mai muhimmanci ga shaidu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka samu ka shiga cikin wanda an lissafa su an gidanya su cewa za su shiga cikin inuwar Allah ranar da ba inuwa sai inuwar Allah amma duk mai kaurace wa masallaci mai sallah tare da al'umma wannan kan yayi kama da munafukan Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa mafi nauyin sallah a mafi a wanda yake akwai nauyin sallah gare shi ko mafi nauyin sallah a wurin munafikan Allah salatul isha wa salatul fajr za ga ba su zuwa a sallar isha tare da suwa aka kuma ba su sallar asuba tare da al'umman musulmi wanda wannan hali ne na ainihi munafukai malam imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala ce wala halalu abin da yake halal ne ma shahidda alaihi abin da yake ka rigai ka shaida a kansa ma'ana ya tabbata gare ka cewa wanga abu halal ne wa halatta alayya annahu halal abinda kana iya rantsuwa ma cewa wanga abu halal ne kamar wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani a hadisi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bayna zalika umurun mushtabihat a wata ruwaya wa bainahuma umurun mushtabihat halal bayyane ke, haram bayyane ke. tsakankanin halal da haram akwai wasu abubuwa na shubaha waɗanda ba a tabbatar da halaccinsu ba ba a tabbatar da haramcinsu ba wanda irin wannan akwai buƙatar ka dakata mishi kada ka kutsa ko haɗawa a cikinsa shima haram duka abin da ya maka kaikai a cikin rayuwarka a shi haram da ka kaurace mai sannan duk wani abu da kake da kaikai a cikin ranka na rashin tabbacin halaccinsa ko haramcinsa to wannan shubaha ce kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi a hadisi cewa faman ittaqa shubahat faqad istabra al-dini da wanda ya kiyaye shubaha bai haɗawa cikin shubaha to zai tsira da addininsa sannan akwai abubuwa waɗanda yake na haramun bayyane ƙarara da zarar an ambaci abin nan kasancewa haramun na kamar abin da ya shaye haramcin cin naman musai ko abin da ya shaye haramcin shan giya ko cin naman alade wannan abu ne bayyananne Allah ta'ala ya haramta tare da ana samun wasu daga cikin musulmi kasalallu waɗanda abin da sun kasa gaba daban ba addinin su na musulunci ba to sai kaga cewa suna ƙoƙarin cin waɗanda abubuwan da Allah ta'ala ya haramta za ga wasu ma jakuna ma suke ci wasu ma kannuka ma suke ci suna ganin cewa ai duk wannan nama ne ko kuma dabba ta waɗi kawai sai su ainihi ci gaba da cin naman su amma suna yin ƙarya cewa wai yankan Allah ne bayan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a ci abin da ya mutu motsai amma sai su dawa suna cewa yankan Allah ne alhali motsai na ba yankan Allah ba walmasoro mazoro man bara malam ce to wanda yake ya suturtu ya boyu shine wanda boyuwarsa wato ainihi ta bayyana ma'ana yana nan boyayye wal matuku man bana wanda kuma yake ya bayyana gashi nan ya yi to karara wanda ke wasu ga abubuwa mai alhorma na musulunci waɗanda aka hana ya bayyana ƙarar gashi na ya ainihi keta alhorma abin da aka hana. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa abin da na hore ku ku aikata gwargwadon iko wanda na hane ku kuwa ku ƙaurace masa. Eh, wasu abubuwa kuma falatan ta kuwa kada ku kutsa ma wannan abubuwan. abinda asali ga musulmi ya zama mai adalci kuma ya zama mai alkhairi kada ka yi mummunan zato ga mutum musulmi kai matsayinka na musulmi ka kyauta ma ɗan uwanka zato matsayi ne na musulmi shi yasa Allah magwayi mai girma ya ce ya ayyuhal ladina amanu ishtaniku katsiran min az-zann inna ba'da zanni ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku ƙaurace ma mai yawa daga cikin zato lalle sashen zato zunubi ne amma abinda mu Hausawa muke cewa azannu zambun walau kana haqqun wannan ba hadisin kwarai bane zaka ga kusan wanga hadisin ma na ƙarya kamar kowa ya iya shi azannu zambun walau kana haqqun alhali kuma ba haka abin yake ba Allah madaukaki ya yi bayanin cewa inna ba'da zanni ithman hakika sashen zato zunubi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya ce iyyakum wa zanna ka shedin ku da zato fa inna zanna adabul hadith lalle zato shine mafi ƙaryar zance da aka kada ka zaci komi ga ɗan uwanka musulmi in ba alkairi ba matsawar ba ya bayyana gare ka ba saɓanin haka idan ka yi dace da mutum ko kuma ka ga wani abu na kuskure ga ɗan uwanka musulmi ba akwai buƙatar ka rufa sirrinsa saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani a hadisi hadisi ingantacce cewa man satara musliman satara wallahu fi duniya wal akhira duk wanda ya rufa asirin musulmi Allah yana rufa masa asiri a duniya da kuma layara sai dai tare da yin nasiya za ka suturta shi ba za ka kunyata shi ba ma'ana za ka rufa masa asiri amma sai ka yi masa nasiya Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladina yuhibbuna an tashi alfahisha lalle waɗanda ke son alfasha tawatsu bil ladina amanu ga mu'minai lahum azabun alimun suna da wata irin azaba mai raɗaɗi fi duniya wal akhirah a duniya da layara wallahu ya alamu Allah ya sani wa antum la ta'lamun ku ba ku sani ba Allah ya sani ba ku sani ba don haka ku bar buri ku bar fata ku bar cewa wani abu mummuna ya waru ga muminai wannan ba wani abu bane wanda zai zo muku da wani alheri ba wani abu za ku iya samu ba don wani abu na illa ko aibi ya waru ga muminai don haka kai fatar alheri ga ɗan uwanka ka yi ma ɗan uwanka zaton alhairi idan har ta bayyana gare ka ɗan uwanka ya yi wani kuskure ka ma ɗan'uwanka uwanka asiri ba magana tona asirin ɗan uwanka za ka yi ba malamai ce wa za sami itar rajula idan ka ji wani mutum ya yana cewa fulanu wane nasibiyun yana cewa wane a nasibi ne fa'alam annahu rafidi ka san me irin wannan magana to ainihi rawa yana cikin rawafid yan shi'a wai za su mi da rajula ya kul fulan mushabbihun in kaji wani na cewa wane yana cikin masu kamantawa aw ya takallam litashbih kowa ne na magana da kamanceceniya ko kamantawa fa'lam annahu jami kasan shi mai waɗin haka yana daga cikin wato masu bin hanyar jami'a ‘yan wasu bin a ɗa kenan wai za su mita rajula takallama bi in ka ji mutum yana cewa ka yi magana da tauhidi wa shiraliyar tauhid imin bayani ni aka ni da tauhidi salam annahu khariji kazancewa cewa wannan yana cikin khawarij dama tauhidi sananne ne wanda yake infiradullah bil ibada wanda shi tauhidi yana da fuska uku a wurin ahlus sunna wal jama'a akwai tauhidin uluhiyya akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidul asma wa sifat a ƙarƙashin kone maluma magabata sun yi bayani kuma bayani gamsashe wadatacce amma zuwa bin suke ne tauhidi a wurinsu ba ya wannan na uluhiyya da rububiyya da al'asma wa sifat ba wanda ka je yana irin wagga hakika shi yana cikin kawarici kuma yana cikin mu'tazila aw ya kulu fulanun mujabbar ko cewa ne yana daga cikin a masu tilasta ko da aka tilasta aw ya takallam bil ijbar ko yana magana da jabariya aw ya takallam bil adl fa'lam annahu qadari duk wanda ka samu yana faɗin irin wannan magana to yana cikin masu bin wato aƙida ta ƙadariya la'anna hadhihi al-asma saboda wayannan sunaye mudasa an kirkira su ne a dasaha ahlul bid'i ma abuta bid'a wato su suka tsaga waɗanga a sunayen ba abin da suka sa gaba bayan kirkira abinda babu yana daga cikin asali na su mutazilawa kuma ko yaushe abin suke magana adalci adalcin nan kuma ma'ana dai a wurin su kore kaddara suna cewa da mun tabbatar da kaddara da mun sifanta Allah da zalunci kago ga bayuwa ga taliki ya sifanta Allah da zalunci suna cewa saboda shi Allah ta'ala yana azabtarwa akan wani abin da shi Allah shi ya kaddara shi ga mutane, da ka za mu ce musu Allah bai azabtarwa wato ainihi akan a kaddara. Kawai ayyukan da suka aikata suna na kai su ga waɗawa cikin wannan azaba, bisa ga su da shirkarsu don haka ba wai don wani abin da ya shayi wai kaddara na ba sai Allah ya yi zalunci don ya yi kaza wala ya zulimu a ahada ubangijinka Allah ta'ala bai zaluntar kowa Allah bai zalunta kowa don haka Allah bai yi zalunci ba kuma Allah bai zalunta kowa ba ka kenan mai wadda magana yana faɗin abin da ya faɗi ne kawai suna haɗin son rayuwar suna kawai sun koma ma'abuta bid'a kuma mu ce sun zama yan bidi'a, sun shiga cikin miyagun ƙungiyoyi waɗanda suka saba ma koyarwa addinin Allah suka saba ma karantarwar babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka saba ma aikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su abin da suke gani cewa wai aiki baya shiga cikin imani haka suke gani wai aiki bai shiga cikin imani alhali ko imanin ga wanda za ka kudurta a zuciya ka furta da bakinka sannan gabobinka kuma su yi aikace don haka babu makawa abinda suke a kansa wato son rai ne kawai abin da suke kan shi wato bata ne da kuma banna kawai don haka biyarsu halaka na kuma babu nasara kuma babu dacewa game da bin waɗannan ƙungiyoyi kamar jami'a kamar hawarij kamar motazila kamar kadariya duk ba sa akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa akan turban musulunci abinda a bisa gare su su dawo su bi abinda Allah ya aiko manzon Allah da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wai inda Allah ya so da sun musulunta wai wanda abin da suka yi Allah ne ya so a haka wala yarda li ibadi al Allah bai yarda da kafirci ba ga bayansa Allah shi ya kafirci Allah shi ya kayare amma bai yadda da kayircin ba da haka ba makawa waɗannan aƙidu na aƙidu maras kyawu waɗanda suka saba ma aƙidar ahlus sunna wal jama'a ya zama wajibi ga al'umma su ƙaurace musu abin da ya shayi harkar shi'a ko harkar jami'a ko harkar jimurja'a ko harkar mu'tazila dole na mu ba su baya mu yi watsi da suwa mu rungumi aqida ta ahlus sunna wal jama'a mu bi sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam roƙon Allah ta'ala ya muna muwafaqa da dacewa ya tabbatar da mu akan bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama akan aqida ta ahlus sunna wal jama'a man sha Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasin na 47 ne dakata kina darasi na gaba na 40 takwas insha Allah za mu hara da inda malam yake cewa qala Abdullah ibn Mubarak Allah ta'ala wala ta'khudhu an ahli al-Kufa fi ar-radd shay'a insha Allah nan ne matasar a darasin mu na gaba idan Allah ta'ala ya kaddara mana ganin lokacin darasi na gaba سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك